da su ne da halayensu har ma in suka yi dariya shi ma ya yi to me Allah yake nufi da ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mu saboda ya zama rahama ne a gare mu kuma saboda shi Allah baya son shirka shi ya sa ya kawo annabi Muhammad dan a gane shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abin da Allah yake so kowa ya fahimci cewa ba kowan ba kowan sai shi shi kadai shi bambantawa muna yara sai a ce idan ka zagi wani ka zagi kanka to me za a ce ka zagi wani ka zagi kanka ashe wani kai ne kai ne wani shi Allah yake so ya nuna mana to ta yaya za mu gane haka sai aka ɗauko mana la ilaha illallah ita ce sirrin ma'arufa ita ce asalin ma'arufa ita ce haƙiƙanin ma'arufa ita ce tajallin ma'arufa dukkan ta baki ɗaya sai ita ne za mu gane wannan sirrin Allah da ya ɗauko ya ije mana ya kuma zauna tare da mu ya sa sai na Ali karramallahu wata wata rana saboda a sahabbai shi ne ya fara yin ma'arufa tun zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ma'arufa ta cigo shi ta cigo shi sai fito yana ya rabbi jauhar ilimin lau abu habihi laƙila li anta mimman ya abudul wasna walasta hallar musulmi na jami ya rauna a aqabahu ma ya tuna hu hasana da jazba da ma'arufa ta tilo sai fito yana kai ya ubangiji ga ko wani in ilimi nan da fa zan fito da shi to da mutanen nan da kansu za su taru fa su tsinke wannan jijiyar wuyan nawa kuma abin da suka aikata mara kyau ne za su ga kaman abu mai kyau to don haka mu ba mu da abin da za mu ce da Allah ya ɗauko shehinmu maulanmu mai rainanmu mai tarbiyyanmu mu wanda ya san hanya da mukan ce mishi mm. our mentor wa mm. international imam mm. maulana shehu sayyidi abubakar radiyallahu ta'ala ba mu da abin da za mu ce sai godiya sai godiya akan godiya amma rasa da ya kabo moki moki gbogbo àwọn arásàlẹ̀ àwọn arásàlẹ̀ àgúrì moki yi gan wọ́n kí gbogbo àwọn aráàtàlẹ̀ tó wá mọ̀lúdù nàbí sallallahu alaihi wasallam. àwọn aráàtàlẹ̀ ó ti ṣe wáyé fún gbogbo àwọn ènìyàwó torí Maulana ó sọ yìí pé àwọn aráàtàlẹ̀ alálẹ́ ni àwọn aráàtàlẹ̀ arárẹ́ ni àwọn aráàtàlẹ̀ ó ti gba gbogbo nǹkan tó fẹ́ jẹun tàlẹ̀ yóò lò tó fẹ́ bímọ tàyẹ̀ lè lò tọ́ba ṣẹ́kù ta lè lò tọ́ba ènìyàn ó ti kú ta lè yóò lò ta lè onísàlẹ̀ àti sàlẹ̀ pẹ̀lú sàlẹ̀ o nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ará sàlẹ̀ mọ́ kí yín o àwọn ará sàlẹ̀ kò dúró kò dá ẹ̀ kankan dúró kò jìnnà kò ní ìjìnlẹ̀ láéláé gbogbo àwọn ará sàlẹ̀ ó ti wá ní mọ̀lúdìlẹ̀ ní sallallahu alaihi wasallam ànábì muhammadu sallallahu alaihi wasallam kò sí o kò ní ìṣe irú rẹ̀ láéláé. nítorí a adúpẹ́ fún ọlọ́run adúpẹ́ fún maulana shehu sayyidi radiyallahu ta'ala anhu mangi santa summa yalla mangi santa summa yananti yalla tusur mangi santa baye sun baye sun sirin baye sayyidi abubakar radiyallahu ta'ala anhu baye sayyidi radiyallahu ta'ala anhu dodan kanna kawla harek ledam kurus yara baye abgurgan mai nan tiyalla sallallahu alaihi wasallam cikin cikar baye radiyallahu ta'ala anhu baye sai ya biya bakar radiyallahu ta'ala anhu baram jamma yalla mudilla dagar mu. Yin yi yau na furgan mai nan tiyalla sallallahu alaihi wasallam gwar abtiyal bumak abundau sallallahu alaihi wasallam bumak latibir yalla sallallahu alaihi wasallam yi. sallallahu alayhi wa sallam moye sifir agbatet sallallahu alayhi wa sallam mom ken nala amul maramti aduniya bi amul maramti alahira yi sallallahu alayhi wa sallam ci sallallahu alayhi wa sallam yip len yow sallallahu alayhi wa sallam moye yip ci sallallahu alayhi wa sallam yip len yow motay min gidaje sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mom ken nala sallallahu alaihi wasallam amul maramit sallallahu alaihi wasallam abin yadi sallallahu alaihi wasallam yib sibir yib sif atib sallallahu alaihi wasallam yib sallallahu alaihi wasallam gonko lete bi sigammo sigammo sallallahu alaihi wasallam man bayan sai dai abubakar radiyallahu ta'ala anhu yalla mu dilla da karat zammu yalla mu dilla da karat zammu yalla mu dilla da karat zammu man iyalal yalla umma talibai yalla mu dilla da karat zammu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yes utukum sayyida amina sai da fadi sai da fadi amma ka yake yi

والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد السادات الفاتح لما أغلق خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال معنا ولن يزل كما قال تعالى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله godiya akan godiya wannan dare dare ne da babu irinsa dare ne namu kuma dare ne na mai daren kamar yadda mai daren ya tafiya a cikin darensa inda babu sama babu ƙasa babu gabas babu yamma babu kudu babu arewa babu ɗan rakiya babu ɗan saƙo bare ya san abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tafiya a cikin daransa ya kai wani wuri ya isa wani wuri madaukakiya sai Allah madaukakin sarki ya ce ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar ka ta cika sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda dangantaka na da ka ne ya ubangiji daraja na ta cika sai Allah maɗaukakin sarki ya ce sarki ya tabbata ga wanda ya tafiya ga bawansa a nan ne Allah maɗaukakin. kira annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi. Da wannan tafiyan da Allah maɗaukakin sarki ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har darajan shi ta cika a nan ne fa aka tabbatar mana da wannan sunan na Abdullahi ma'ana bawan Allah. kamar yadda maulan maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala an suke cewa basirar sala فسر السراج السر للسر وحده فما سمى إلا الحق والسر له سراجك ليلا ثم أدناك جانبا وقص بسر قائل سالكي سرى المستقبل سرى المصطفى ليلا ووفى بهمسة أردنا بهذا بالفضل للمتحققين annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan daren ne Allah maɗaukakin sarki suka gadar masa da ilimoma guda uku ilimi na farko Allah maɗaukakin sarki ya ce ba ne iya ɗaukansa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya koya wannan ilimin kar ya bari kowa ya sani kuma kar ya sanar da kowa saboda ba ne iya ɗaukansa sai shi ilimi na biyu allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanar da hasawa su ne canjin annabawa ilimi na uku kuma ya sanar da amawa da hasawa a cikin wannan tafiyan na daren nan da manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka yi allah maɗaukakin sarki yawa annon mamur sallallahu alaihi wasallam tambaya sai annan mamun sallallahu alaihi wasallam suka kasa ansa tambayan ba su iya ansawa ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko hannayensa guda biyu ya sa a tsakankanin kafaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya sa musu wannan hannayen a tsakankanin kafaɗinsu ba za su iya iyakancewa ba har hannun nan ya ratsa cikin zuciyarsu sai ya ratsa cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne aka gadar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe aka gadar masa da ilimi daban-daban aka kuma keɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ilimi bayan Allah ya keɓe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ilimi a nan kuma aka sanar da shi alƙur'ani Jibril yana tuna mishi banda nan kuma sai allah maɗaukakin sarki ya ƙara keɓe shi da wani ilimi ya ce ya sanar da amawa da hasa to wannan ilimin da allah maɗaukakin sarki ya ce ma'anan mamar sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye shi ilimi na farko ya ɓoye shi ba mai iya ɗaukan shi sai shi to shi ne fa ilimi na ma'arufa ilimi na ma'arufan nan kuma sai mutum ya zauna da masanin Allah sannan zai san wannan ma'arufa hanyoyi ne guda uku da za a bi tsani zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wal wasa'ili layi? lahi kaga tsani zuwa ga Allah da'iratun da'ira ne ala salasati aqdami bisa ga kudai guda uku tsari na farko mutum zai yi aiki da zancen annabi da kuma aiki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ya ce idan kuna son annabi ku bi ni Allah zai su ku Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yamsu idan suna son Allah to su bi ka idan suka so ka suka bi ka to ni ma zan so su kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana da cewa fa iza a hababtu kuntuhu idan na so shi sai in zama shi to anan Allah da manzansa ɗaya ne ko ba ɗaya bane in an ga Allah ai an ga manzansa shi yasa idan aka ce la ilaha illallah sai an cika da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma kalma ce mai daɗi kalma ce mai rauni kai ita ce ma ainihin kalmar ta ma'arufa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da Allah ya tashi sai ya wanke mu ya kawo mu inda ya kawo mu ba mu ba mu wurin mu shehinmu mu wasilinmu mutafannini wanda ya nutso a shehu ibrahim radiyallahu ya nutso a kogin barhama ya sha ya tumbatsa ya zo kuma ya ba mu ma ya shayar da mu to muna godiya da wannan mashayin da aka shayar da mu halaran ta ban mu a cikin ta da'iman ta tsallakar da mu muna godiya uhtikun filla sai da faɗi mata jassadi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wato na zamo wata taska koyayya babu wanda ya sani lokacin da na so a sani ko ko a gane ni sai na ƙayi wata halitta da wannan halittar da ita aka sani to wannan halittar ita ce ba kuma ita ba ai ka da ma kana bi ya kunu ma ya kunu da wannan ba baɗin ne dukkanin abin da ya samu yake samuwa da kuma wannan baɗin ne dukkanin abin da ya zamo yake zamowa saboda haka yan uwa mu ƙara jaddada kanmu soyayya na muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi kaɗai ne yake da allah inda maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yake cewa lafu ya khairul bariyati lam azal al ahadi wal misaqi amri wa lam aqul wato Allah naka ne ya Muhammadu to tunda ko Allah naka ne wannan alkawari da na ɗauka na soyayya da bin tafarki ba fa zan warware shi ba idan ka samu cikakkiyar soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za ka ga baka ba ka ganin kanka ba ka ganin akwai ba ka ganin akwai wani ba ka ganin kowa Shebrahim radiyallahu ta'ala idan ya ga masoyi haku idan ya ga saɓanin haka hakuwa inda yake cewa wa askuru inda habibi wa lam akun li'ansahu waqtal ajnabi al-mukaddari wa haqiqatil mushahadati ruyatil haqqi bil haqqi iyalan fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wa haqiqatil ma'rifati shuhudu kamalis zati laysa kamithlihi shay'un ana godiya da Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da shugaba kuma jagora wanda ya sha daga sos ya sha daga sos ya sha daga sos sos ɗin da ba mis sos ɗin da ba mis Thank you. sos din da ba mis sos daga shehana alhaji ibrahim radiyallahu ta'ala anhu allah ya kara musu lafiya ya ja kwana ya bar mu da su mu yi da su yi da mu su ba mu husnul katima mu gama da su kuma lafiya wujukum billah sai da shek sai da abubakar radiyallahu ta'ala شيء جملة وتفصيلا والصلاة والسلام على منبع الفروع واصلا من أرسله الله إلى الناس كافة وكان مرسلا الذي تجلى تجليات ربه جلا من جاء آخرا للأنبياء بل هو أولا جاء بقرآن الكريم من عند الله تنزيلا هو أبينا ورسولنا ومرادنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفرح اجتماعنا دائما في الله أرحب بقدوم أحباب الله قرباء الله مستغرقين في غدرة الله آمنين في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم معروف عندنا حاضر معنا غير غائب جالسا فينا ويباركنا ولذلك نفرح بنعمة الله علينا كما قال الله تعالى في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون Yes. La ilaha illallah. Salamu alaikum. kala bi maa ngi sant yàlla kala bi kala bu mag la ku gis ko dana gis kala bu tuuti waaye lu mu waxa waxa waxa bi waxa bu mag la rek moo ko waxa ci ba ci jëmmam rek jëmm yàlla la jëmmam jëmm yàlla la du kale wallahi billahi xam nga kala bu tuuti ko bi waril mu waha nono, luma waha bi man kam labare baye ñar baye ñas mo jifiiɗo mol tanna wawi sunkala yi kenn ci sun kala bi ɓe kon kala bi magi sante yalla ba, ci kala ñi eh godiya nake akan wannan yaron mu muna yara ba mu kai haka ba muna yara ba mu faɗi abin da wannan yaron ya faɗi ba yana yi yana jin kunyan manya bai su iya yin magana mu muna yin yara mu yin irin wannan sai eh, na dan dan kaya na da farin gemu da yana yaro kala haza kulta misal haza wa ana abuka kulta misal haza kulla alhaqqu min rabbika fala takunanna min al na godiya ne saboda waɗannan yaran irin muna yara kaman su ba mu iya yin abin da suke yi ba to sai mu gani in ji bahaushe ya kance an ci gaba da muna yara kamar su ba mu iya wannan ba sai kwallo kwallon kuma da lemu ban sani ba ko su rage su da shi kwallon da muke da lemu lemun lemun ba eh? lemun minan mai ɗaci to da shi muke kwallon mu wani lokacin ma a fasa kafa gobe kuma bai hana a jihar wannan kwallon ba to ku ji abin da yaron na yake kokarin yi girman manya ne ya hana ya fito da abin kai ka yi kokari fi kai barakallahu fika bi yaran muna fatan duk ku taso ko ma ku rika yin abin da wannan yaron yayi wallahi muna kaman su ba mu yi hakan ba gaskiya ke gaya ma To, ‘yan uwa mu ce alhamdulillah. Ah, Maulana Shehu Sidi Abubakar gwanin tarbiyya kenan. Duk inda ka biyo za ka dai haka za a tarbiyyantar da kai ta hanya. Muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara muku lafiya, ya ƙara muku tsawon shekaru masu albarka. Allah ya bar mu cikin ku da ku da hidimanku da'iman sannan kuma da ƙarin magi don tuturo kuɗin nan wallahi biyu shiru yau dan muna ta miko bukatu a kan makalla yan bini bini biliyan ɗari za a fara mai dan fara rikewa kawai kan shawaran su ne wallahi ƙara muku lafiya <laughs> malala yan uwa muna tare da ainihin a ni wannan ba aiki na bane aikin da aka sani gama nawa ku yi nawa muna tare da ɗaya daga cikin waɗanda maulana sukan yi magana a kansu waɗanda a cikin ɗariƙan tijjaniya za mu ce suna daga cikin waɗanda suka riƙe ta suka watsa ta suka dashara ta to suna tare da mu maulana kuma sun yi izini mu ci albarkacinsu mu ji daga bakinsu eh, kun san su kogi ne shi yasa aka ce halara biyar din nan dai minti biyar din nan dai aka rama kallawa ku ba a baku lokaci amma dai tun da shehi ya faɗa ni ba zan ce komai ba a ɗan sa mana albarka maulana kamar za mu koma gurin shehun kaula kuma ya gabatar mana masu yabo sai a gyara gun da za su tsaya kuma shehu nasu ya yi mana magana mutuna da shi in za ka yi rawa ka yi rawa inda kake nima ina a inda ne ka zo gaban shehin makata da tada yawwa tsaya ga inda kake maulana tafaddal mashkura insha Allah Sheikh Ibrahim yes. Sheikh Ibrahim yes. Sheikh Ibrahim yes. وسورة إبراهيم تبقى تذكرا إذا آبل المولى الألي وتفكرا الحمد لله والعبد لله Allah Allah ne yana nan a Allahnsa ba zai canza shi na Allah a duk inda yake na Allah ne bawa ba zai zama na Allah ba sai ya bu waɗanda suka ba Allah sannan ya zama na Allah mutane da yawa da sun san Allah da ba su ba zama neman Allah ba abin mamaki maulana shehu sayidi wani ajiya ne wanda Allah ya ajiye mana wanda zan yi wani magana an ce minti biyar to daga ita sai in ba da speaker maulana aba ishaqa kudubul wujudi gausul asri maulana shehu ibrahim yana cewa fada'a anka na kaɗu la'ainu la'ainu zahiru fa na kaɗu ka la'ainu la'aini abdalaka gaina tambaya zan yi wai da ɓawon kwai da yanar da ke jikin ɓawon kwai da kwai da abin da ke cikin kwai wanne ne kwai ina tambaya ne da yan uwana muridai wanne ne kwai shin bawon kwan ne kwai ko kuwa yanan da ke jikin bawon kwan ko kuwa kwan ko kuwa kwai duwa, wanne ne kwai Kwai duwa ko to wannan su ne duwa sayyidina rasulullahi malaman zahiri sun yi wani magana na wani hadisi na annabi muhammadu mu ne 'ya'yan gidan annabi mu muka san maganan da in annabi ya yi mun san inda ta dosa saboda gadon gida na masu gida ne annabi ya ce hairul kuruni karni sun mallazina ya lunahu sun mallazina ya lunahu mafi alkhairin karni in ji annabi ya ce karni na sun mallazina ya lunahu sai karnin da ke biyo karnin annabi muhammadu shine karnin shehu tijjani sun mallazina ya lunahu sai karnin da ke biyo karnin shehu tijjani karnin shehu ibrahim kwayar idaniyan da ya ga shehu in zai zauna bai yi wata ibada ba in za ka yi ibada to da ba za ka riske shi ba duniya ta tsaya to balle wanda ya ga shehu ya yadda shehu ya gani ya bi shehu ya hidimta wa shehu ya karba daga shehu ya ji daga shehu ibrahim da aka yan uwa kar lokaci ya kure mana babanmu ya yi wata magana wanda abin ya bani tsoro yanzu daga ita sai in da speaker ya ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allah ya kiyaye mu hadarin Allah ya kiyaye mu hadarin Allah ya kiyaye mu babanmu ya ce wai abinda wannan yaron yayi wai sun suna yara ba su irin shi ba wai sai wai wai a mu yara ne amma ba yara ba saboda ai dan zaki zaki izul abdi izul abdi dan zaki zaki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 amma wanda ya san zakin ne to sai kaga tun daga nesa yana kokarin tattara kayan shi to yan uwa ba ganin ganin ba dan amadu Allah da ya samu gama lafiya yan uwa mu nemi albarka insha Allah ah, zakiru kuma in ka gama ka aka gama hada hada ya kamar inda maulana suka yi izini za a maida abin magana wurin maulana shehu kaula ya ci gaba Allah la ilaha illallah Allah You got oh, dai wannan taro namu mai albarka mun saurari majalisosa kenan daga bakin manya-manyan shehannanmu da kuma ainihin sharifi babban bakonmu a wannan dare allah ya muku kyakkyawan sakamako a yanzu za mu mika kamar yadda shehun kaulaha ya bani izini bisa ga amika ragaman al'amarin ga sha'irai to kafin mu je ga sha'irai dama an yi bayani a su gyara inda za su tsaya to ka. muke mu saurara mu karanta salatul fatihi kafa uku uku mu miƙa ta fidda'i hadaya ga babanmu shek baba lamin allah ya kai gare sa ya yi umarni duk inda muke mu karanta shi yanzu kafa uku uku jikin shi ya yi nauyi ne to ana so mu miƙa mashi wannan allah ya bashi lafiya allah ya warkar da shi ya zo taron nan na maulidi da shehu suka tafi suka yi a kaulaha ya zo wajen maulidin amma ya zauna a taron maulidin bai iya cewa komai ba ne ake so a karanta salatul fati uku uku ya zama to a waraka da kuma sauki bisa ga halin da yake ciki alfarmanku ya maulana Abbas Allah ya fihi Allah ya bashi lafiya ya bashi lafiya to ma da hai sun abin nan ko to kafin ku fara ma da hai kamar yadda ainihin halifa ya ba da umarni a yi jaddada sanarwa bisa ga bayani da aka yi lokacin da aka yi taro na halifofi da mukaddamai wanda a wannan shekara muka ɗauki wani ainihin isho na kowane shekara irin abin da akan ɗauka za a yi a wannan shekara to bana man ɗauki wani gyara na masallaci da za mu gabatar wanda aka yi yi magana tsakanin halifofi da mukaddamai kowane mukaddami da halifa zai ainihin zo da dubu biyar muridai kuma dubu biyu to wannan magana da aka yi lokacin taron mukaddamai da halifofi waɗansu sun sani waɗansu kuma ba sani ba shine muke amfani da wannan dama muke tuni yau dai bisa ga yadda aka ɗauka wannan ainihin a ah, alkawari saura sati hudu lallai kuma ga account number da za a tura na maulanmu bank mafi akasari da yawa 'yan uwa suna da shi waɗanda kuma ba su da shi sai su nemi waɗanda suke badawa su ba su tuni ne akan wannan hidima da aka yi magana lokacin taron halifofi da mukaddamai saboda haka waɗanda suka ji sai su sanar da waɗanda ba su ji ba to Ah, kamar yadda muka yi bayani mu na gaba shine zakirai inda kuma za mu fara da zakin faida tudun juku zakin faila tudun juku yana kusa ya shirya zakin faila bai shirya ba na manzo ba idan tun da aka yi magana duk waɗanda suka san an riga an shigar da sunansu sai ya zamanto suna kusa zakin failan ne? to bismillah ba za a sa السلام سلام غزات الأولى يا قد يا الله راد الدنيا يا ودباين كني مجد يا سيدي حقيقة ubangijin bayi wa mai mu ne ko ba ku bar mu dai muna a zariya la la la kusa shara tudun jiko abban faida shi ma ya yana kusa abban faida ya yana kusa kusa minti uku uku ne aka ba yi himma saboda kuna da yawa yan uwa vai chegar no shehu marama gausul asir sayyid na mabbi yadai wa faki wal wujuwati sayyidi maula ya madubin zamani ya tabbata cikin su barsi a wannan eh, asir matawacin sarki da soyayya kadai ado Ina je biki ba za yi shakar a ba shehu ina da uba irin kawa zai firgita ni bai gade kuransa ba shehu husayyadi kullum zubairu kai ya saka a zuciya eh, so da Jawohl, ja, schön. Lokaci abin da ya sa za zaɓo shi lokacin da yana zaune da can yana aiki shehu sayyadi bai barbashi ko abin kaiwa kasan ido ba wanda ya kawo shi ne ne ne wani mai haushi sayyadi wani ya duka juma'a shi ke

mọ̀ pé alásàlẹ́wá alásàlẹ́wá sọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀ wa. Let me tell you, she did it about. ina roƙo shi don su in ji daɗi na aiki shi kun sai da zama fara sauki a cikin sai sauki a cikin sai sauki na fara sauki tsawon sai sai ya nemi ga hanga kuma sai ya nemi ga kuma da ta na kuma ganga sama sai ya kuma zan kuda ya nemi kuma kara wani ba a yi masa kuma shi ke nemi da kuma Amen. Amen. Amen. العالمين الحمد لله الشوق مع العشق رفعني الى الفوق العود والثق اقسم بالله انت مبارك شكرك شيكي كل يوم شيكي جلعني نتناقش عن الضعف عني سرتك على تنسى الجواني shugabar titanawa wasanni mai suna kyawawa mai faɗi da aiki da cikawa mai fitar da cikin tabarau a kuke sannan mu ta ya don tsayi shi ke jan hanyar mai nauyi baban mai yaya fitar bayan da za mu sauya sai yi bango na ƙasa da ƙasa idan kola ke kunya da biyan sa gaskiya ba su kiyayya sai dai soyayya kuma ya koya mana kuma da harkar mu tarayya ya koya mana inganta alwalan mu mai sallah harayya mu da hadarin wannan jagoran shi ta muka ke sauran cikin shi ne daura sai ce ta zo ka yi duba ka karɓi abin yadda kan nufa ya zamanto shehu gagara gasa sayidi mai inya shehu gagara gasa sayidi mai inya shehu gagara gasa sayidi mai inya ne ya mashin fiɗa ga kaba ba ga shi kano a da sai ya ji rayuwar ruhi in ya الحجاج ولا تاج المنقسم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذا من صلاة اللفظ اسمعه ان المحب عن الغزال في صممه ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نتمت نصيبة في ازل وجب عمل في نصيحة للجهني ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير كل وإن أمانتي بسوء متعزت من دارها بنظير الشيب والحرم ولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير البرد كلهم ولا عدد من الفعل الدليل كلا ليف ألم بقراءة سبيل مكشم ولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير البرد كلهم كنت أعلم أني ما أوكره كتبت سرا بداء لي منه بالكتم ولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير البرد كلهم الماء من قواتها كما ترى الدماء والخيل باللجم ولا يسل وسلم دائما ابدا على امير الخير البرد كلهم ولا ترى بالمآسي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوة النهم ولا يسل وسلم دائما ابدا على امير الخير البرد كلهم ونفسك الدول ان تهمله شفعلا وبالرضا وان تفرمه ينفتم ولا يسل وسلم دائما وإن يسالت المرأة فلا تسئني ولا سلم دائما أبدا على حبيبك خير الحج كلهم وهذا للمرء قاتلة من حيث يمر أن ثم في الدسم ولا سل دائما أبدا على حبيبك خير الحج كلهم وقد سائس من جوع ومن جبه وربما خمست شر من التخم ولا سل وسلم من المهارم والهمم يتندني ولا سل سلم دائما أبدا على عدم الخير خلق كلهم مخالف النفس والشيطان واسيما وإنهما من خدعا كالنصح والتهم ولا سل سلم دائما أبدا على عدم الخير خلق كلهم ولا تدي منهما خصما ولا حكما وأنت تعرف كيد الخصم والحكم ولا سل سلم دائما أبدا على عدم الخير خلق كلهم أستغفر الله من قول بلا أمل به إن غلد يقمي مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمتك ما قولي لك استقمي مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سواها فرد ولم أصوم مولاي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن ابتكر قدمها الدر من ورمي مولاي صلى الله ما شاء هو دواء زاد الهداية كلا نطرف العدم ولا سيا سيا دائما أبدا على عدل وغير المرد كله وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم ولا سيا سيا دائما أبدا على عدل وغير المرد كله وأكد زهده فيما درورته إن درورة لا تعد على الإسم ولا سيا سيا دائما أبدا على عدل وغير المرد كله كيف تدعو إلى الدنيا درورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الأدم ولا سلى دائما سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم ولا سلى سلم دائما ابدا على حبيب خير الخلق كلهم نبينا الامير الناهي فلا احد امر في قول لا هو لا نامي ولا سلى سلم دائما ابدا على حبيب خير الخلق كلهم والحبيب الذي تلجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتيم ولا سلى سلم ممسكون بحبل غير منفصل ولا يزل زل دائما ابدا على بيبك خير القلب كلهم بعد النبيين في كلب وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولا يزل زل دائما ابدا على بيبك خير القلب كلهم ومنهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رفا من الدين ولا يزل زل لكلهم وافقون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم ولا يصلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذي تم معناه وصورته ثم طبعه حبيبا بعد النسم ولا يصلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نزه عن شريك في محاسنه ولوح الحزن فيه غير منقسم ولا يصلى وسلم دائما أبدا كلهم ومدحه النصارى في نبيهم وأقم بما شئت مدحا فيه وحتكمي ولا أسأل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من إزم ولا أسأل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن فضل رسول الله ليس له حد فيرب أنه ناطق بفمي ولا أسأل وسلم دائما والنجم بها فإنما اتصلت من نوره بهم ولا زل وسلم دائما أبدا على حبيب مغني البلد كله فإنه شمس فلمهم كواكبها يزن أنوارها على الناس في الظلم ولا زل وسلم دائما أبدا على حبيب خير البلد كله ولم بخلق نبي زانه خلق بالهدى مشتمل بالبشر متسم ولا زل وسلم دائما أبدا على حبيب خير البلد كله والبر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انه هو فر من جلالته بعسكره نتلقاه وفي حشمي مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانما اللؤلؤ المكنون في سلف من معنى من هو مبتسم مولاي صلى وسلم دائما ابدا فاني ويادل كربا دم اعظمه طوبى لمن تشجع منه ومنتقم ولا يسلى سلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم قال ولده عندي من وسره يعني مبتدئ من هو مقتسم ولا يسلى سلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم وقد فرس فيه الفرس انهم قد انظروا بهلوه للبوس والنقم ولا يسلى سلم دائما ابدا على حبيبك خير القلب كلهم وجعل أصابك سراقين منتهبين ولا يزل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخير كلهم النار قائمة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من صدمي ولا يزل إنك في الأنذار لم تشمي ولا سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرج كلهم مما ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم القوة لم يقم ولا سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرج كلهم وبينما ينوم في البكي من شبه منقدة كما في الأرض من صنم ولا سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم ولا سل وسلم الجلال بالحسنات يرمي ولا صلى صلى دائما ابدا على حبيبك خير الخلق النبي ما تسبيه بمنهما نبذل سبه من الاشياء منتقم ولا صلى صلى دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما صدر صلى لما كتبت روحها من بديع لتدب اللقم ولا يصلي وسلم دائما مذهب لا سار ساكنة تجيها على في سبيل حج جهامي مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سمك من مشك إن له من قلبه نبة مبرورة القسم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الغار وكل قلب من الكفاية الوأمين مولاي صلى وسلم دائما وهم يقولون ما في الغار من قرين ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمام وظل العنكبوت على خير البرية لن تمسس ولم تقومي ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعوة الله أجل مدافعة من الدروي وأن أعلم من القدم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عصامني دهر ضيف المنتظر به إنا والزجوار منه لم يرمي ولا يصلي وسلم دائما من نبوته وليس ينكر فيه هذا المغتنم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم بارك اللهم وحي من مقتصد ولا نبي على اخر متهم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم امر وصفا للنمس راحته وعلق العرب من رفقه اللمم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم سنه الجامع دعوته حتى حكى القرة بالعاصر الدهمي مولاي والله لي أهلا فقد بها بها سوى من الجمع أو سير من الأرمين ولا أسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كله في آيات له زهرت ظهورنا الإجراء ليلا على عالمين ولا أسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كله الدنيا قال حسنا وها منتظم وليس ينقص كررا غير منتظم ولا أسلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كله ما فيه من كلام الأخلاق والشيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حق من الرحمن مورثة قديمة صفة الموصوف بالقدم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. كلهم بزمان وهي مخبرنا عن المعاد وعن آدم وعن إرمي ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. كلهم الذي نافع كل موجزة من النبيين إذ جاءت ولم تبمي وما وما تغنينا من شبه لذي شفاعة وما تغنينا من حكمي ولا يصلوا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقول بالقلب إلا عالم هربي نادى الأعادي إليها ملكي السلمي ولا يصلوا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا كتها داوم أعرضها رد الغيور يدرجاني عن الهرمي ومقعد هذه في الحسن واليمين ولا يسلم وسلم دائما ولا لا بخير الخلق ولا تسع داعبها ولا تسع على الاتصال بالسعن ولا يسلم وسلم دائما ولا لا بخير الخلق كله لنا هاي الآية فقلت له لقد زبيت بحول الله فاعتصمي ولا يسلم وسلم دائما ولا لا بخير الخلق كله نحن هاتفة تملك لنا العزاء أدمت على النزاع نوجه الشبمي ولا يسلم وسلم دائما كلهم أنما تبيض الوجوه به من الأساة وقد دعوك كالأمم ولا يسل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالسراج وكالميزان ماجدة ولقد من غيرها في الناس لم يقم ولا يسل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على زمن الحصول لا خير كرها تزاحل وهو عين الخازق الفهم ولا يسل وسلم دائما أبدا حبيبنا خيم قلج كلهم يعني لا إله إلا الشمس من رمضان ويكل فمدعهم من ماء من سكني ولا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير قلج كلهم من ملعب نزعته سعي فوق متون العين كرسمي ولا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير قلج كلهم والآيات الكبرى من مؤتبر فمن والنعمة للعظمى من مقتنم ولا صلى وسلم دائما أبدا كلهم ليس من حرم لينا لنا حرم كما سلبت في داج من الظلم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالتسرقاء الى ان انت منزله من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكان المقدمي والانبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي ولا يصلي وسلم دائما ابدا وأن تقرأ سبع عباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين ولا جل وجل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإذا لم تتشاو من مستبق من الدنيا ولا ترك آل مسلمين ولا جل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت كل مقام بالإضافة إذ نولت بالرب مثل المفرد العالمين ولا جل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت مؤذن مستتر عن الأذن وسيء الخاتم وصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل مقال غير مشترك وصل مقال غير مستهم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جل مقدار ما وليت من رتب وهذا ادراك ما وليت من نعم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لنا معشر الاسلام ان لنا من الاناث ربنا غير منهزم مولاي صلى وسلم دائما لذاته كله ومن الله دائنا لذاته نحن الرسل كلها اكرم الامم ولا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله فعن قلوب الادام بابليسته تنبعتي نزبل قبلا من الكنه ولا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله هذا لقاهم في كل مترك اتاهكوا بالقناع لهما أن مديرهم هل ساعتهم بكل قلم إلى لحم إلى كريم ولا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك أي القلب كلهم يربع خميس فوق صابحة يرمي بموت من الأعداء الملتبم ولا سلم دائما أبدا على حبيبك أي القلب كلهم من كل منتدب لله منتدب يدوم متاسل للكبر مستلم ولا سلم دائما أبدا على حبيبك أي القلب كلهم ذاك من الإسلام وهو بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كلهم طفولة نبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تهم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كلهم والجبال فسل عنهم مساجمهم ما زرع منهم من كل مستدم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب كلهم وصل ولينا وصل بلا وصل أهلا وصول حبي لهم أرحام الوخم مولاي صلى دائما ابدا على حبيبك خير الخلق المتلمين هون بعدما وردت من اذا كل مسود من اللمم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الكاتبين بسمر الخد ما تركت اقلامهم حرف جسم غير منعجم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلسلاح لهم سيما تميزهم والوجه يمتاز بالسيما من السلم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على عميل غير غير كلهم الأغنياء والناس نسوتهم وتعصب الدهر بالأكمام كل كمين أولئك الذين دائما أبدا على حبيبك غير غير كلهم لأنهم في ظهور الخير تربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن أولئك الذين دائما أبدا على حبيبك غير غير كلهم قلوب الإله من باسهم فرقا كما تفرق بين الفهم والوهم أولئك الذين دائما أبدا لم من رسول الله نصرته عند القف الأسود في جامعة الجميع مولاي صلى الله عليه دائما أبدا على حبيبك خير الأرض من. لا من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم مولاي صلى الله عليه دائما أبدا على حبيبك خير الأرض كلهم لا ترى من كلهما أن أمته في هل ملته فليس هل مع الأشبال في آدم ولا يصلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما وجل كلمات الله من جلل فيه وكم خصم البرهان من خصم ولا يصلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما وهذا بالأم بالأم معجزة في الجاهلية والتعديل في اليتم ولا يصلى وسلم حبيبك خير الخلق كلهم أنفه المدين استجل به تنوع المدى في الخير والخدم ولا صلى وسلم دائما على آه، حبيبك خير الخلق كلهم صلى بما تخشى واجبه كان لبهما خير من النعم ولا صلى وسلم دائما وكلهم أهوية سبال في حالتين وما حصلت إلا على الأعصاب والندم ويا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ويا خسرت نفسا في تجارتها لم تجدين في الدنيا ولم تصمي ولا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يبي بعاجل منه بعاجلة يبله القرن في بيع وفي سلم ولا سلم حبيبك خير الخلق كلهم مناجكم فما هدي منتكس من النبي ولا أولي منصرم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإن لي ذمة منه بتسميتي فأمدا وأوفى الخلق بالذمم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لن يكون بما آدي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا ذلة القدم ولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه غير متلم ولا يزل سلم دائما أبدا على حبيب الخير الخلق كلهم منذ أقدمت أفكاري مداياه وجدته لخصام غير ملتزم ولا يزل سلم دائما أبدا على حبيب الخير الخلق كلهم ويموت الجدار منه يدا تربت إلا لم تذكر بالأكم ولا يزل سلم دائما أبدا على حبيب الخير الخلق كلهم لا يزال الدنيا التي تدفت غير بان الله على حرمي ولا يزل سلم سواك إن نور للخادس الأمامي ولا صلى وسلم دائما أبدا على حبيب الغني لقد كله النبي رسول الله جاءك به إذ الكريم تهلى باسم منتكم ولا صلى وسلم دائما أبدا على حبيب الغني لقد كله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم ولا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك الغني لقد كله يا نفس لا تقلدي من ذلة أمك إن الكبائر في الكفران كلمني ولا صلى كل أهوالنا هزمي ولا سلم سلم دائما أبدا على حبيب الخير القلب كلهم وله بصلاة منك دائمة على النبي من أهل ومنسجمي ولا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك الخير القلب كلهم وعلى نهر ثبات والعي حسبا وأرق العيس هذه العيس بالنقم ولا سلم سلم دائما أبدا على حبيبك الخير القلب كلهم وقد دعا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ولا سلم سلم دائما أبدا والتقى والنقى والهم والكرم والحمد لله في بدء وفي قتل ولا صلى سلم دائما ابدا لا يلقى خير الولد كلهم قد ستين مانعة فرج بها كرما واسع الكرم ولا صلى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من من ما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من الذين كفروا سواء على ذاتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يفعل بهم ويمدهم في يا يأمرون أولئك الذين تروا الدلالة بالهدي وما ربحت تجاراتهم وما كانوا مهتدين sa ƙarshen mu yi kyau Allah ka kubutar da mu daga haɗarin rayuwa ka tsare mu ka tsare imanin mu ka dawwamar da mu a cikin wannan ɗariƙa da shehu tijjani ka kuma dawwamar da mu cikin da shehu ibrahim Allah muna tawassali da zuwa da maulana shehu saidi ya yi madinatu kaula kamar yadda ya faɗa ya ce ya zauna a wajen maulidi tare da mai gidansu sahibu nufaiba maulana shehu ibrahim kuma sun zauna tare da kalamu sai saidi aliyu sise kuma ya ce sun zauna da shehu abubakar sun rumbaye da sauran 'ya'yan shehu baki daya to muna tawassali da wannan zaman da ya yi da su allah ka yaye mana kowace irin matsalar rayuwa allah ka yaye mana talauci allah ka yaye mana kunci Allah ka raba mu da kowace irin ɗabi'a wanda bata raba annabi Muhammadu ba Allah ka tsaya mana da tsayawarka a cikin komai Allah ka tsaya mana da tsayawarka a cikin komai Allah ka tsaya mana da tsayawarka a cikin komai baddajin mu an zalimi na. wal mufsidina al munkirina al makirina yankharu ghurran simahu makrihim kama takhalli niyyatu su'i حسبي مهيمن وحسبي الواقي حسبي كتم الله وحسبي الباقي سبحانه يحفظ ما يودعه وليس للعبد سواه مباو يطع انتصرت إنني مقلوب واللطف الكفي لي مسحوب نسير يا نسير يا نسير فقهر عدوي إنك القدير أري إيانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أري الأبيدا كيف تقهر المريد فكيف تنزل له ماذا يريد لتنتقي من العدو هنا وخذ إنهم يؤال الدين لا تبقي من أسراره ليالا فقد بغى وأدمن الإنادة فكون تارا ممطرا عليه مطر السوء يمكم عليه ولتبتيني سطلي لخيري ولتكسر مدى الأسور ميري نئم الجليل والجاء والسندا إنا بني أمر الدعوة سمدا أسا أرى نسر الكريم يكفي كل الإداء والأبد هذا مكفي متين يا متين يا متين لك استجرت ما أقول أجسم بين الضايا الضيفة ولم يقوي أي شيء ولو خفيفة لا علم لا هلا ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي دربت منك آجل فإنما أخرت لم تؤجل يا رب بالماهل تم الأسرى وانه الذي قاربه ونصرى لطيف صليا على المختار وآله وصحبه الأبرار لطيف صليا على المختار وآله وصحبه الأخيار لطيف صليا على المختار وآله وصحبه الأبرار يا همة الشيخ اخدري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر سميك أبو مغنى gurin babanmu baya ka shehu muna neman tajdidi na ɗari kan shehu tijjani kamar a cika mana addu'a za a shawar hadi

لأسرارك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره آمين يا سيدي يا مولانا اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وعافي لما سبق آمين هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره آمين يا سيدي يا مولانا آمين ناجد دامنا طريقا تجانية بإذن شيخ إبراهيم lazumin safe lazumin yamma wazifa zikirin juma'a da sauran abin da dariƙa ta kunsa akwai wani rana da shehu ya mana addu'a ya ce duk lakanin da ke hannun kuna na jaddada muku da bakin shehu ibrahim a gane mana wannan addu'a saboda haka asiri a sararin duk da yake hannun kuna na maza da mata na jaddada muku duk asirin da ke hannu na san shi ban san shi ba ni na ba ku wani na ba ku na jaddada mu da izinin shehu da kuma duk wanda yake da wani asiri ya jarraba daga yau ya fara jarraba kiran wani asiri Amin. Amin. Amin. Amin. inji ba haushe da bai son ya tafi ba haushe bai ya tafi ka ce allah ka ba mu na badin badin badin na mu ga irin wannan taro mu ga na baɗin baɗin baɗin baɗaɗaɗin Allah ya sa mu ga haka ya mana mun yi maulidi a kofar gidan shi Ibrahim kamar da na gaya muku irin wannan kuma gashi ma mun yi a kofar gidan babanmu kakau Mala Ahmadu na Madina saboda haka mun gode wa Allah akan irin wannan Allah ya dinga maimaita kuma addu'a da zan yi mana